والصلاة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في صوم يوم وفطر يوم حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى المسجد والإخبار في حديث أحمد قالوا حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن عوف سمعه من عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داوود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يفطر يوما ويصوم يوما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن وقع نيمة الله ikaunan da Allah yake ma al'umma صلى الله عليه وسلم يا باس وينسو إبادو دي na nafila wanda wannan ibadan mutum na aikata su za a kama magabata annabawan da suka shuda da bayan abin nan al'ummansu wanda allah ya karaya su su yi shekara dubu suna raye da mu da shekara mu dudu sittin da biyar mutum ya daidai a ce tamanin ɗari ta akwai ibadan da kaunan da allah yake ma shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya ba su wani ibadodi wannan wanda ibadan zai sa mutum samu shekaru da yawa za a rubuta masa lada shekaru mai yawa manzana sallallahu alaihi wasallam ta da mu yi azumi irin azumi dawud wanda ake kira du babu fi yau mu iftar yau ayi azumi yau gobe a sha ayi azumi yau gobe a sha mutum yana da iko zai iya yi yace hadathana ahmad bin hanbal babban malami imam abu dauda ne abu dauda yana da malami uku akan wannan hadisin ahmad bin hanbal da muhammad bin isa wa musaddad bin musarhad duk waɗannan malamai nasa ne kan wannan hadisi to baya bukatar ruwaito kowane malami da hadisi tun da makinin ya ne shaidodi musaddad musarhad ya doki imam Ahmed bin hanbar ya doki kuma muhammad ibn isa ce wal ikhbaru fi hadith Ahmed. amma koron sanadin makinin na imam Ahmed. ahmad yace qalu akhbarna sufyan kala samitu umara qala akhbarani amr ibn aus samit sami'ahu من عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن عاص matashi ne mai kauna Allah mai tsoron Allah mai kiyamun laili wanda manzala ya kan kai masu ziyara matasa ne bayan Allah wanda manzala yana kaunan su sallallahu alaihi wasallam suna kaunan shugaban talike matasa ne ina daga cikin abadila sahabai matasa ne yara ne amma saboda ibada da tsoron Allah da kiyamu laili manzala ya kan kai masu ziyara gidansa ya ce kala li rasu sallallahu alaihi manzo ya ce da ni Ahabu siyam illallah siyam daud saboda shi Abdullahi ibn Umar yana azumi ne Abdullahi ibn Amr azumi ke ta yi kullum shi manzo Allah ya zarce shi ya ce ga yanda na je abunka ga yanda aka yi ga yanda aka amma ga yanda azumi ke Ahabu siyam mafi soyuwa azumi zuwa wajen Allah shine siyam daud mafi soyuwa wa ahabu salatu illa Allah salatu da dawo sallan dare kuma wanda Allah ya fi soyuwa shi la sallan dare da abin nan abin nan annabi dawo da yake yi yace kana ya namu nisu ina bacci zuwa rabin dare she tashi sallah wa ya kuma thulutha she tashi kashi uku daga cikin kashi daya yi sallah wa ya namu sulusu ikan kasa sallan dare kashi shida shi bacci abin nan a cikinsa shi tsayan kuma a cikin sudun sai tashi sallah wa kana yuftir yawman ikan yi iftari wuni da waya sumu yawman ya yi yau gobe shesha gobe kuma yi wanda yake da iko shi ne karshen azumi da mutum zai wannan hadisi mutafaka alaihi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kwadaita da mu wannan azumin dawo an ruweto manzan ya kwadaita da mu muyi amma baya daga cikin azumi da manzan an same shi ina yawan yin sa amma manzan ya kwadaita al'umman sa su yi shi amma ba ruweto cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawama ina yin azumi da Dawud ba na fata kun gane to wannan ina kwadaita da sallan dare jama'a sallan dare ko shafi da wutar mutum ya kamata ya yi shi kafin ya bacci ko kuwa bayan ya tashi ya farka da wannan zafin da bacci ya samu bacci mai wahala ka kwanta babu wuta babu bacci da gumi to ka tashi ka yi raka biyu don ka shiga cikin masu mai ne amma tsaran zai yawa baka da mai ka zuba inji a waye gir kana kwanci kana saki in ka fito waje soro za su cije ka to in kuma kana ciki ba bacci kana ta birgima tashi ka gane da ubangiji ka ba ka yi raka biyu shi ka rige ga ubangijinka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai tirashi Allah ka mu kaza Allah ka kaza wannan shine gari albarka amma ka kwanta ba bacci waje tsoro ga talauci kuma ka kwanta ka ta birgima a waye gari kasala amma ka tashi ka yi daren shi ka gani ka waye gari kana da annashuwa jikinka kana jin daɗi don ka ga ubangijinka ya fi maka duk bawan da ya ga ubangiji da dare cewa Allah ka yafe ni mai sabo ne kam kaza gobe kake ji zuciyanka kamar kankara ka san ka ga wanda zai yafe maka ya karba haka aka sun bayan Allah su amma bai kamar arne mana gira musu babu wuta ga tsoro a waje a waye gari kuma za a tambaye ka kudin kifani ba karshe abun su mai yawa Allah ya samu dace mutafaka alayhi ne to shi hadisi na uku na babu fi sawmi salati min kulli shahr قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حمام عن انس اخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشر وخمس عشر قال وكان ظل كهيئة الدهر إيه. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام to abu azmi daudu shine kurewa kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha mala ikrima to amma tunda ba za ka iya ba ko yan kasuwa kullu ana buge buge ko talauci zafin rana in ka azumi ma ruwan da za ka sha mai sanyi ma zai gagara Tuka koma karshen shine su uku a wata su uku a wata in za ka iya gane a yamu bi shine sha uku sha hudu sha biyar in za ka iya bin ganin watan shi aka fi so in ba za ka iya bi ba to ka yi kokari ka yi uku a cikin wata ko ce rana in an ce watan ya saya ka yi kwana uku a cikin kayan azumi shine yake cewa babu fi samu salasa min kulli sha kun wata ka ringa wata ka yi azumi su uku shine karshe wanda kuma duk lalacewa zaka iya yi yace hadathana muhammad bin kafir an ana hammam an anas akhi muhammad in anas ba shine akhi muhammad an ibn malhan kujala ibn malhan al-qaisi an abihi kala kana rasu sallallahu alaihi wasallam ya amuru na manzana yana umarci mu an nasu mu abi mu yi azumi farin wata shine farin wata shine salasa ashara wata ya kai kwana goma sha uku wa arba'ata ashara ya kai sha hudu wa hamsa ashara ya kai sha biyar to waɗannan na kira ya bi lada ne mai yawa a ce ka samu sha uku sha hudu sha biyar in kana wannan azumin lada kake samu to wannan kowane azumi daya ya rike ma kwana goma kowane azumi daya ya rike ma kwana goma in kai wannan kwanaki uku a cikin watan kowane watan kai azumi su uku tanka ka azumi baki daya a watan ne to kaga kowane watan kai haka ka zo kayi ramadan tanka shekara ma baki da azumi kake yi domin kayi azumi a rana daya za a ka lada kwana goma to shi kayi uku kaddara watan zai kwana talatin uku uku a cikin talatin wannan kowane ɗaya ya rike kwana goma to ka gan kayi wannan saboda rahama Allah sai a rubuta maka ladatan ka kayi azumi shekar baki daya shi ke ya amurna an nasu mai abi 13 wa 14 wa 15 kala kala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan guda uku ka haihatu dar dan ka azmi shekara kai saboda ladan da yake ciki Allah ya ba mu dama mu yi shi barantana wannan watan da muke ciki watan shaban a daina shiri ta ku azumi azumi na da wahala in ka yi shi kamar za kai ka makabarta amma ka yi ka samu litinin ka yi ka samu alhamis ka yi kana da karfi kuma ta sannan ka yi da azumi da hudu a ciki ka yi yau gobe ka sha saboda wannan watan kai azumi ladansa daban ne kar mu sha wahala duniya mu sha wahala lahira wani ibadan kayi shi ko rana dai Allah ya yarda da ke to ka huta shi Allah in ya yarda da ke baya fasawa ko me kayi she she ya fi maki saka aljanna in ya riga ya yarda da ke to karshe aljanna zaka shiga a na kana bala'i kana menene tun da azali kauniya ya ce ke dan ajanna ne to karshe shan ka dan ajanna ne ya fasawa abinda Allah ke fasawa ya rubuta kai dan wuta ne to kan fasawa sai ki soke ya ce an fasa a shigar ka ajanna kan fasa wannan amma ba ya fasawa ya da kai dan ajanna shi sa in ka yi zumunci to abin da aka rubuta a mahaifa cewa kai dan wuta ne ko fakiri ne wanda mala'iku sun shaida to ikan soke wannan lafazin imma da ke dan aljanna wannan ikan soke wanda lokacin da abubuwan da ake rubuta a cikin mahaifa wanda mala'iku sun rubuta in ka yi zumunci shi san ka gaji ya ce wanda ya zumunci Allah zai kara masa arziki zai kara masa rayuwa zai yi masa kaza zai sa a janna to waɗannan alfazin ake canjawa wanda mala'iku sun sheda shi ina cikin mahaifa to amma wannan wanda aka rubuta cikin mahaifan baya taba abin da ke lauhi mafuz wanda an la kibanta shi na ilimsa shi kare cincini ya san ki dan ajanna ne wannan shi na lantaka saboda ka wannan takardan da aka rubuta da mala'iku suka sheda aikin wani aiki zaka yi da za a gani dan wuta da kai to daga baya kudura Allah da rahama Allah shi canja shi muwafaka abin da ke lauhi mafus wannan Allah ya samu gane to waɗannan karna ikan zamu yi jama'a Allah ya samu dace wannan hadisi sahihi na bi mutaba saboda ibn malhan majhul ne majhul ne ismunsa abdul malik majhul hal sunansa abdul malik shi sahabi ya fada cikin takrib ya ce makubur inda mutaba ya ce za karba hadisi an sai an yi mutaba amma ibn ma'in ya ce majhul ne to mutaba a shi ya karan ya madda hadisin hadisin hadisin sahihi bi mutaba na fata an gane shi sai hadisi yake cewa makbur inda mutaba ta an samu mutaba da ya mutaba wannan hadisin musamman wancan hadisin da ya wuce shi macinin sai kaman wannan amma shi ibn malhan wanda sa abdul malik majhul ne shi sa hajji ya ce ya ce ya fada can cewa makurin da mutaba saboda haka wannan wannan ibada ya kamata mu kokari mu yi shi ga irin sai ce ka karanta wannan ya ce hadasa na abu kamil أخبرنا أبو داود أخبرنا شيبان عن عاصم عن زر زر وني babban sahabi ne wanda abokin abdullahi bin umar ne ana jire su a wajen zama wajen sayyidina umar suna daga cikin matasan da manya suka ba su fursa inda za a tattauna zance ilimi ya ce kana rasu sallallahu alaihi wasallam ya su min gurra ina yin azuma cikin farin wata kulli sha salasa ayyam a cikin kwanaki uku da ke jere sha uku sha hudu sha biyar hadisi sinadin sa hassan ne ibn huzaima mai inganta shi imam tirmidhi ya hasana shi to bismillah Allah ya ba mu dama yi na sai mafi yawan kuku na azumin mafi yawan kuku yi saboda in ba ku yi ba shekaru zai zai koya muku hankali ai malam ka gaya musu wallahi da azumi muna yara za a yi azumi ma ba san ka azumi ma amma kayi azumi yanzu shekaru ya tafi ba ga ruwan ba zai koya maka cewa azumi ba sa hanka ba ne shekaru ku kyale shi kana ji a jika Allah wallahi gaya maka ba ka isa ba kana ji amma ba za ka isa ba da karfin tsiya za a lankwasa ka ba ka isa ba shi ka yi ibu ba za ka iya ba jikin ka yake gaya maka ba kai ba hankalin ka yana nan komai ka yana nan amma hana ka ba za ka iya ba shi sa ka bi hadis manzo Allah ka huta sallah ka yi lokacin da kake da karfi yanzu ka yi azumi wanda da cijin ka sa yi azumi ka gan kafin sha biyu shiga mai fitana duk bala'i za a gidan ba wani abu ba ne ba zai iya ba lokaci ya zo masa shi sa Allah zai kyale shi zuba shekara 80 kuma shi da yaro zama daya yaro yana ci shi yana ci a Ramadan sun zama daya shi dai yaro ya fi shi karfi amma duk abinci za su ci a lokacin Ramadan shi na ci yara suna ci an yafe masa <laughs> kalla ila Allah da iko yake Allah ya samu zama lafiya saboda haka wanda suke a irin shekara 60 hamsin na koyi kokar yi amma irin masu 40 talatin shekara 20 ga aiki a gaban ku don bakitin ba karshe hawan gini cutar sukari kana kai 40 ikama ka ka ta fama da yawan turanci a kai ka birtaniya kai waɗannan ka fara yi daga yanzu shi allah ka yi rashin lafiya hana ka ce sa ka masu yi amma yanzu ba ruwanka kana fama da arziki ka je nan ka je na azumi mashi ramadan ramadan ma jikar ya kai kwana 29 kana cewa lai tallahi an gain watan nan don ka huta ba abin da ke da an gain watan nan dan shi ba azumi na wahal da shi to Allah kiyaye na'am باب من قال الاثنين والخميس قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدله عن سوائل الخزاعي عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى إكي شو وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن سوئي الهزائي عن حفصة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من شهر الاثنين إن دي ساتي يا فارد الاثنين وتا يا سال الاثنين دي كبيسة شيء والخميس وانا والخميس كتير أو كربتا وانا واو با أجفي بان إن دي in dai litinin in watan ya tsaya to in kana suka yi wannan kwana uku shi ka amfani da azumi litinin da alhamis shi karasa ma'anan in ma farko watan da ya watan ya saya yau gobe ko jibi litinin ne to ka fara da shi ko kwan bai fara da litinin da walhamis mana au alhamis ya fara da alhamis au wannan wawon au ne wal isnin ko kuwa litinin da zai bi shi na biyu in ka yi alhamis da litinin to litinin da zai biyo bayan juma'a al'ukura sai zama uku kenan kaga ka karu azumi litinin da alhamis wanda ya zama suna shi ma suna ne kuma ya dace da kwana uku da aka ce a kowane wata shi ka hada wani shi ka samu lada ga litinin ga alhamis wanda ake manzana sallallahu alaihi wasallam ya fada dargan da yake ciki to kuma ga ukun da ake so a yi kowane wata to wannan hadisin hassan ne bi shawahid wannan hadisin hassan ne bi shawahid wannan hadisin hassan ne bi shawahid حتى نبي شواهد طيب بسم الله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن بليده الخداعي عن امه قالت دخلت على ام سلمه فسالتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. وأنا حديث منكر يعني كروتا منكر حديث يعني شيء يا سابا وان شام مجنون شيء حدثنا زهير بن حرب أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا حسن بن عبيد عن هنيدة الخزائي عن أمي قالت فذهبت على أم سلمة فسألتها عن صيام فقالت كان رسول يأمرني كلمة يأمرني كجلاي أنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها إذا ما فرقون سألتين وأن أولها بذات دي وانت إسناد سبا أولها إذا ما فرقون سألتين وأن تكييد منكرين saboda haka wannan munkar hadisi ne ko da matinin salatu ayyar ya sun kul salati ya dace da hadisin da ya wuce amma awwal ha ithnain wal khamis wannan shine munkari a wajen masu hadisi zan ku sa ya fada na kara can ban ce na ku me yace inda ka fada munkar eh munkar ma ba fara dalili ba inda katira nan mu ci gaba بعض من قال لا يبالي من أي الشهر قال حدثنا مفضل قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذ قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم قلت من أي شهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم to wannan yana nuna baka kofa karka kayyada kanka alhamis ne litinin ne uhu kai dai ka yi azumi uku a cikin watan wani ba zai kayyada ba in yayi litinin lalla litinin na da abun yi ko litinin ke tafiya ke tuka mota zuwa lagos idawo alhamis ka da masa to manzo Allah shi ya bude maka kofa sallallahu alaihi wasallam kai watan man ka ga maka yi ban kayyada maka alhamis ko litinin ko ayyam ba kai ko na uku a ciki ka ga rahama Allah an faɗa maka a yamu an faɗa maka azumi da awu an faɗa maka litinin da alhamis ba wani an ba ka fete don karka yi korafi shi ke ce babu man kala layi bali min ai shahar kowane irin wata kowane irin wata kuma kowane rana a cikin wata a ce hadasana musaddadi ibn musarhad akhbarana abdul warith an yazida rishk عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله يصوم من كل شهر شي من ذا لنا يأذن قوة وتا ثلاثة أيام قوة أكو قالت نعم قلت من أي شهر وان وتا نكيب أن تاشي كون أكو كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي أيام شهر قوة رانا نتكون وانا وتا يجي بكيدا بقى ba litinin ba ba alhamis ba ika yi kwana uku a ciki wannan ya kai da hadisin abu huraira wanda mutafa kalahi wanda abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalili na ya min mu'assisi cewa mun ga ya azumi kwana uku a cikin wani wata inda ya zo mutlaka hadisi abu huraira wannan hadisi na hadisi shi sa imam muslim ya rutu wannan hadisin ibn huzaima ya ruwaito shi tirmidhi ya hasana shi na fata an gane ibn huzaima ya inganta shi da tirmidhi aslan hadisi na cikin muslim na'am mu ci gaba باب النية في الصيام قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيئة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا انا عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة مأمر والزبيدي وابن عيينة ويونس العلمي كلهم عن الزهري باب النية في الصيام يوشاكي النية لا أزمي أزمي يوشاكي النية za a iya yin niyya bayan alfajir keto Ku za a iya yin niyya kafin keto alfajir wannan shi zai kawo mana kuma ramadan inda wata ya saya ne ya kamata yi niya cewa ya samu damar zai azumi baki daya kun ba wanda ya sha kudurta a zuciyarsa haka to amma kowane suhur ka yi niyya zuciya gobe za ka yi azumi saboda azumin da ka yi yau ba shi da alaka wanda ka yi gobe hukuncin su daban ne la'alla kai azumi yau yau wace ranar talata azumin da kayi yawar ya kayi amma sha waye gir kayi shi don Allah to ba za a hada azumi ba saboda akwai bambancin ranakun don haka in kayi niyya a jumlace lokacin da ka wata ka kudurta cewa za ka yi azumi baki daya wannan watan in Allah ya raya wannan shine niyya a jumlace to da jiya in ka gama cin suhur ka kudurta gobe za ka yi azumi wannan shine ne ana ramadan kowane a zuciya ba ce ka yi nawo allahu inni uridu an asuma yawmul itinin kaza kaza bana duk bid'a ne to shine malaki cewa ga ga ajisi niyya ya ake yi ce hadathana ahmad bin salih akhbarana abdullah ibn wahab hadathana ibn dahi'a kujalai abdullahi ibn ake nan wa yaya ibn ayyub shi ibn lahiya ba shi kadai ne ruwaito a jisin ba shi yace haddathana ibn lahiya shi yace wa yaya na ta kun gane hanyar guda biyu kenan ibn ayyub to dukansu an abdullahi ibn abi bakr ibn hazm an ibn shihab ibn hazm na naku ba me me me me me zahiriya Ansalin Ibn ابن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع صياما قبل فجر فلا صيام wanda bai yi an azumi niyan azumi kafin keto alfajir ba to ba shi da azumi wannan wurin wannan hadisin malamai su mangaran saboda shi ibn lahi abba'ifi ne to amma nan malamin guda biyu ne ai mutaba da ruwaya ya haya inda ya ce haddasa ni ibn lahi'a wa yahya ciro ibn lahi'a mai yahya ruwaito shi magana ta kare na fatan gane to wannan hadisi sunadin sa sahihi ne wanda ibn hazm ya ce hadisin sahihi ne da ibn huzaima sun ce hadisin sahihi ne imam albani ya ce sunadin sahihi ne to amma malamai sun ce wannan abin da ake ne farila ne farila ne ya kamata ka yi niyya kafin keto alfajir amma abin da ya shafi nafila zaka iya yi irin tattawuyin nan zaka iya yi amma azumin da ya zama wajibi ka yi niyya kafin keto alfaji kala abu da rawa wulai wa ishaq ibn hazin ai da jami'an duka abisun abdullahi ibn abi bakr mislu kagin bai fito da ibn hay a nan ka wa auqafahu amma wani hadisi kufi ne ba wajen manzo Allah ya sa wajen hafsa ne na ba ta gane su ai suka ce kufi wajen hafsa ma'amar wa ibn oyena wa yunus dukkan su sun wajen zuhuri su na wannan hadisi mawqufu ne wajen hafsa marfu'i bai tabbata ba in ji su to amma su da yana da hukuncin rafi'i na na hafsa ba za ta faɗa wannan abin da ra'ayinta ba na fata an gane to zai koro a gane cewa na nafila ake magana ba farilla ba shi na abu da yake cewa babu fi rukhsat fihi na babu fi rukhsat fi zalik قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حول السنة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وسيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني سائل زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فحبسنا حيث حيث نعم حيث بحيث نعم حيث أهدي لنا حيث فحبسناه لك فقال أدني قال تنحى فأصبح صائما وأفطر إنا في لنا منع cewa na fulani shi ne shi in ba ka yi niyya da dare ba a waye girma za ka dauka niyya ba komai kamar hajji ne hajji za ka shiga cikin irani har ka zo ka fara haikin aikin haji ka zo za ka yi tawafi shi ka yi niyya hajji ne kake so sallah kawai ba masa wannan ganganci eh sallah in maka fara niyan farko ko babu shi to amma haji da azumi na nafila ana iya canja niyan in kagin dama ya ce babu fi rukusar fi rukusar da aka yi amma nafila yadda malami suka ce ce hadasana muhammad bin kafir an ba ana sufiyan ha shi canja sanadi wa akhbarna uthman ibn abi shayba akhbarna waqi an talha ibn yahya kujalai akan yahya talha ibn yahya ana aisha bintu talha ana aisha bin aisha bintu talha daban da talha ibn yahya ana aisha radiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam الله عليه alayya ya shiga wurin mu da rana, qal hal indakum ta'am shin kuna da wani abincin da zamu iya ci sai za kunna muka ce la bam da shi kala shi ce ina sa'im na yi azumi ku rike wannan mangar mai kyau mangala sallallahu alaihi wasallam tun asuba bai samu abinci ba to in ya shiga su da waje in mahatul mu shi tambayi kuna da abinci tun da asuba bai samu wani bai samu iftar ba kuna da abinci lokacin da bai yi niyya azumin ba sun ce babu she auna da yi wanda azumin wa yafi shi ce allahumma inni sa'im ku rike wannan hadisi zan zo kan su da suke kin yin azumi cewa ma in sun yi ma da yamma ba za su samu abin da su bude baki ba wannan tsara ce da tabewa ka yi tunda in ba ka yi ba ba za ka samu abin da ka ci ba to ka yi ya fi ma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ki alahum ini sa'im zada waki ruwayan waki a can fa dakhala alaina yawman akhar wannan nafila ne wata na kuma ya shiga fakunna mu muka ce da shi ina azumi lokaci ya shiga shi na azumi fakunna ya rasu da azumi ta tau'i ne fakunna ya rasu da uku jiya lana hai an kawo mara abinci shi ne. wannan saki na aka hada shi da mai mai mai mai abin nan mai mai shanu da dan nama ake hadawa shi ake kira hasil larabawa abinci ne mai daɗi. shi ke ce fa basna mun aje maka فقال شيت ta uzunihi a banin ci fa asba sa'ima ya waye gari na azumi ba. fa aftar sa makin ya بي ina بي amma wannan azumi bai دا ما بابو hana shi cin abinci saboda dama babu abincin maimako ya tsaya samu na abin nan wannan shine rayuwa manzo Allah jama'a ku gane sallallahu alaihi wasallam karo ne fikiri talauci ita sace-sace da ha'inci isaman na ya mutu zai ce allah ya hace shi na gida ne saboda haka arewa yake wahala ya sa shi shi ke sata agwaji mutane ke karban kudin banki yake ta barna annabi ya darura a baki da darura ga nan muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da allah ya hace duniya babu irinsa abinda zai fitar da safi babu abinda zai ci da safi babu ya tambaya ce babu shi tashi da azumi kuma ba san me za a ci nan gaba ba in za a ci ruwan me za a ci babu wannan shine rayuwa ku tullabu ilmi za ku gane wannan talauci ba wai mu bai da talauci mun da yin abin da muka gin dama annan muhammad ke na sallah wanda ya ji alkalmi lauhi mafus ashe talaucin ba wai laifi muka yi ba eh Allah yakan kaddara ma bayinsa gashi har a ta ibada zai waye gari na azumi she a ce akwai abinci she ya aji ta sau'i ne she ya je iki saboda tun dare ma bai ci abinci ba tun dare bai samu abinci ba wannan shine rayuwa na Muhammad sallallahu alaihi ku karanta a shifa ku gai irin yadda manzo Allah wata ranar sallallahu alaihi wasallam gidansa abin da maza ci wata ranar shi na Umar yi masa salama lokacin azara ina kai rura shi ya shiga da shi umar bai taba shiga daki manzo Allah ba ran nan lokacin da su iyalinsa suka yi ligima tsakanin su aka ta dawa cewa ya saki na Aisha da afta shi na umar ya damu ya je gani shi na umar ya gani ya farka daga baccin to alaman tabarman ya sa bayansa ya dan sa alamomi yadda tabarman ike haka ya sa bayan shugaban shi nomar kuma ya duba dakinsa bai gin komai ba shi dan saraka wanda yake alwala da shi da aswakinsa shi to ya kama shi nomar shi shi nomar shi ya rasu rallah ba za ka roki an ya wadata ba da halin da muke ciki yace ce kowa zai iya fada amma umar ka fada wannan don za ka fada wannan ba ka so allah iba wasu duniya iba mu lahira annan da in za ka bi mu taba'a rayuwa to kana ga in allah ya bude ma wadata sai wuce hankali kuma ka tambaya wala ka tambaya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari ke da Muslim yake cewa aksarun wanda suke da wadatar duniya suke abinda suka gani dama su ne sakire a lahira to za ka yi bayan abinda ka yi sauraka yan wa kan duniya sama gaba mu manta da Allah in kana da dukiya ka ringa tuna lahira to shi ka samu husnayin ka tashi a can haka yaso zar ka falla ce man ya sha shi tashi ka cika aljanna kuma ka fi fakiri ma tunda ka bota Allah da shi amma wadata yake wadata ba ruwanka da Allah to jarbawa ne haka manzo Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam duba nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ne ya fito da ranan bashi da abin da zai ci shi da yaje ziyaran wani sahabi ya samu sahabin ya samu masu dabino dan ya masu yanka suka ci suka gode ma Allah da iyayenmu shekaru hamsin da ya wuce hamsin da biyar wallahi an ci an gain wata har lokacin muna irin shekara goma nan wala an ce an gan wata wala iyayen mu aro suke ya riga wanda za su saka gobe a tafi iji wallahi a tamu tun da iyayen mu lokacin suna da dan wata wadata kadan muna da riguna biyu to abokanan mu zuwa suke su yi bukin rigan da muke sa kullum a wanke shi a goge shi a tafi sallar iji da shi wallahi rabul ka'ab yanzu mutum na da riga uku amina bara akwai mu eh riga uku amina bara duk wani irin mutuwan zuciya ne in wasu banza ba shi da kyau mutuwan zuciya ba kyau maula ba kyau albarkacin daren jima ba kyau a daina bara ka gina kanka a kan cewa kai mutum ne in za ka mutu maka saya larbawa kureshawa da annan kafin Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi saboda kama kai suna da ranar mutuwa maimako su yi bara sha waye gari su tattauna shi da iyalinsa sun ce tun da abinci ya kare bayan da za a yi shi ce za shiga jeji su jira mutuwa yaran sun fito suna zance cewa gobe mu za mu je mutuwa shi mangana ya koma kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hashim shine zai kira su ba su abinci shi sai ya shura amma haka suke yi mutum da iyalinsa maimako su yi bara shi su ce su tattara su cika jeji duwatsu su ta jira mutuwa ko Allah ya kawo musu maimako su yi bara ba Qur'an ne ya sa su ba kawai izza ana kira ranar mutuwa su je su mutu maimako su tura mata ya je gidansa ya kawo abinci ko shi je gidansa shiga gan yara sun ce gobe za mu shiga jeji mu mutu maimako mu je mu yi bara za mu iya nema da soki mun talaucin bi ma ka sabata a jina ne neman samu ke ba cikin wanda ya hada kai ba za a iya noma ba ba za a yi kuma amma muna zaune muna tsammanin Allah kawo mana wallahi bara in ba tambaya a gina masallaci ko a gina makaranta ka samu masu kudin su gina su yi rijiya kamar yadda mutane suke saukomarwa suna neman ruwa tun safe kaje mutane suna neman ruwan da za yi alwala to wannan zaka kwadaita ne masu kuɗi ka nuna masu na gina masallatai da makarantu da daukar nauyin marayu wannan dole ne ba maulan kanka ba ne kana nuna masa allah ne amma abincin gidanka tufafinka kullum albarkacin daren juma a za ka bari labari lekari ne wannan jisun musulmi ya rawaito shi Ibn huzaima mai inganta shi bai haƙi ya rawaito daru kuci ya rawaito shi shi talafi ibn yahya tukil mafi a yi mangana kansa har ya ce saduk yukfi saduk shi talat ibn yahya saduk yukfi walakin ajis mutaba'a shi sa mutum ya ruwaito shi ibn huzaima da bai haki Allah ubangiji samu dace annan Muhammad sai yi rayuwarsa kenan sallallahu alaihi wasallam jama'a saboda haka wata nan bakar shi karkar na kawai Allah baya son ka ne wanda kuma yana da shi kai nuna cewa shi wani niza ne Allah ya bashi wallahi zu jarbawa ne rayuwan baki da ko karatun da muke yi wallahi jarbawa ne Allah kan jarbe mu ce bashi karatun akan wannan karatun zai shiga wuta zai ina karanta ba aiki da shi kuma kan wannan Allah zai damka shi saboda yana gan gaskiya bai aiki da shi ba wani kuma sababin wannan shi Allah zai sa ya shirya da shi shiga janna haka dukiya haka talauci Allah zai baka talaucin ka an kura shi sa ka a jannan da duniya baka da shi amma ya baka talauci ka ta zagi mutane ka ci mutunci mutane ka lance mutane saboda baka da shi da hek da shi sa ka wuta da talaucin duniya da talaucin lahira saboda ka dawan ban zagin wani ci mutunci don kai baka da shi ba dalili ba ne wani abu Allah ya baka haka ne lafiya wani ina kwance yanzu asibiti bai san lokacin da zai samu lafiya ba shi so ya samu soki so isan lafiyan jiki ba laifi yayi ba ina nan kuma ka kalli asibiti ga gan maukaci ba shi da hankali ba shi da komai kafan sai kumbura ga rashin hankalin ga rashin ga cutan ina kwance ruwa haka zai dake shi a wurin an haife kun daidai da shi amma ga gyara ban da Allah masa kai kana da lafiya kana da aure kana da mota kana gida ba zan gode ma Allah ba wannan rayuwa haka yake da ya samu zama lafiya sauraka masu dukiya su bi hanyar da ya ce su bi su samu lada masu ilimi sai aiki da shi kuma abubuwan da yake akwai talaka kuma ya kansa ya samu yardan Allah Allah ya samu dace ya yasa ke gaya maku sata yara yanzu wani unguwa a nan wallahi wasu sun zo yara guda saba'in aka sace su a nan Kano yara fuci-fuci haka aka sace su kuma na zuba ido liman yan unguwansu ba wanda zai taimaka dan wansa ana ihu an sata da kowa kallo yake yi da iyaye da kakanni inda na gobara tashi ake da rija kowa zai je idoki ruwa a kashe gobara ta'awuni kuma a kula da dukiyansa to amma yanzu in ka ga mutum ya je wajen gobara kallo yake yi isa da mai sata kayan da yake ciki kuma ba zai kawo ruwan ba haka ne mutum na ihu unguwa da Allah ku cece ni lokacin mutum zai kulle kofansa ina laika ji labari ko ya dauka hoto gobe ina kallon su yayin da suke yi ba ina sai taimaka dan wansa bane asda mutum ya mutu ina neman taimako shi mutum ina mota shi ya ware e kalle ne igai mutum ya mutu dauke hoto ai asda je ba da labari da zai je itimike shi bai sa motarsa ba zai yi wannan ba duk waɗannan wannan shine siffar in wuta domin Allah zai sa mutane a cikin zillin ranar tashin kiyama mutane da suke son dan uwansu dan Allah ka zo dan waka ina ihu da jere ka kulle kofa ka je ka mutum an sata dansa ku sai lokacin da yaro yana sata ta an sake shi ku taimaka a nan unguwa a nan Kano mutum saba'in aka dauka yara an sata iyayensa sun ta yawo ba wanda yake kula da abin da suke yara kanana an sace su su rasa yadda za su yi na za su kai الله يكرم بسم الله نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ام هاني قالت لما كان يوم الفتح فتح مكه جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم هاني عن يمين قالت جاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هاني أم هاني فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا أتي حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير بن عبد الحميد أن يزيد بن أبي زياد أن عبد الله بن حارث أن أم هاني أم هاني إرواش بن علي tana da kima wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo sai aure ta amma Allah bai kaddara ba ita tana daga cikin wanda suna da rahma. lokacin bude makka ta ba da gudunmuwa da yawa قالت لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة an أن sa رسول صلى الله عليه وسلم بيا من ذلك da an gama fato maka ya je wanka lokacin walhali an shiga birnin makka shi manzala sallallahu alaihi wasallam shiga yayi wanka lokacin da na Fatima ta dauki wani yadi ya rufe shi haka ba laifi ɗan mace jikan 'ya'yanka su tsare ka ka yi wanka ba laifi ba ne muharamenka ne waɗanda amma yanzu abun mamaki ka gani mutum na shekara cikin an ce ya fi da 'ya'yanta. wannan shi ne taɓewa da asara ƙarshe, wace in kazanta ne ko kanwanka ne ya za ka yi ka ji sha'awa ma ka kusa da ta kanwanka ko wace in sha'awa ba dabbanci ba wannan wata rayuwa ce muke yi na gashi ne. to ike cewa kalat faji a walida ku yanga ce na walida ku yanga bi ina ta zo da kwano fi sharaf akwai abun sha ciki fa nawaltu shi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shariba minhu shi manzo Allah ya sha aka shiga manta alkaiki baya rena kyauta musamman kyautan talaka manzana yana karba ici da wani talaka mai jidadi ya ba manzana wani abu eh ba manzana wani abu sallallahu alaihi wasallam wa sharibat shi manzana ya ba ummu hanif mata sha wa sharibat don mutane gida ne fa kalat ya rasulullah shi ummu hanif ta ce ya rasulullah kada aftabtu wa kuntu sa'ima da na azmi amma na na sha yanzu fa kara laha a kunti takdina shay'an shi za ka iya biya wannan azumi ƙarfila in ka sha ruwan da an ki tattau in ki sha kina ramuwa shi ta ce la ba na yi ba na ramuwa kala shi manzo alfala ya zuru ki in kana tattau ya ce kare da mai inda tattau ne to amma wannan hadisin bai yi ne wannan Isma'il sa bai ko da malamai su magana akwai makala kan sanadi ko na ku sun ci sahihi na ba sahihi ba ko la na fata an gane an rubuta sahiya a gurin ku ko eh, eh to sannun ku hadisin fi isnadi maqal eh amma sun ce sahihi na can to sahihi matini ne ba sanadi ba eh matinin sa sahihi ne akan wannan shi bai kara mangana ba can ko to sannun sa to na ga mu saya ina so ci mai zuwa Allah ya raya muna son mu gama littafin kitabu siyan baki da ko e eh, eh, mu gama wannan ina da yawa to ba da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh